awaki da shanu da raƙuma waɗannan kaɗai ake fitar da zakkar su amma idan mutum yana da dawakai yana da jakai yana da alfadari da sauran dabbobi yana da tantabaru da kaji yana da zabi dukkan waɗannan babu zakka a sai dai fagin mutum yana da su ya sayar sun zama kuɗi to sai fitar da zakkar kuɗi amma a dabbobi waɗannan kawai ake fitar da zakkar waɗannan guda hudu daga nan gurin sai abin da ya shafi kuɗi kuɗi kuma shine zinari da azurfa ko duk abin da zai karfi ma'anar kuɗi kamar nairori kamar daloli kamar salin hawan kamar saifa da sauran dukkan waɗannan suna cikin amuwar waɗannan akan kimanta su ne da zinari idan sun kai zinari wato ainihin ashirin zinari ashirin to ka take nan za a fitar musu da ko dirhami ɗari biyu zinari ashirin ko dirhami ɗari biyu ko kuma nauyinsu ya kai gram na tsantsar zinari tamanin da biyar abin da zinarin da ya kai haka to sai a kwatanta kuɗin da za su iya sayan ka in kuɗin za su iya sayan ka kenan za a fitar masa zakka zuwa sama ma'ana dai zakkar kuɗi daga nan sai zakka ta amfanin gona amfanin gona kuma akan fitar da zakka ne ga abu idan ya zanto kuta muddakar idan ya kuta abin da ke kayan abinci ne wannan dan a ware kayan marmari lemo da ayaba da gwanda da kankana da ɗata daga wata da ciri da duk waɗannan ababen babu zakka a kansu domin kayan marmari ne haka abarba kayan marmari ne lemon tsami ya dallo duk kayan marmari ne ina ba ta fahimta amma abin da ya shafi alkama da shinkafa da wake da gyada da gero da dawa da maiwa dukkan waɗannan za a fitar da zakka a kansu domin kayan abinci abu ya zama kayan abinci bayan kayan abinci ya zanto muddakar a iya taskance shi a fito bai lalace ba kaga anan ko da abu kayan abinci ne in ba za a taskance shi a fito ba babu zakka a kansa yanzu kamar abin da ya shafi doya ya shafi makani ko gwaza wato kaga wannan babu zakka a kansa dankali ko na gida ko irin wanda muke cewa dankalin turawa dukkan waɗannan babu zakka a kansu don ba a iya taskance amma rogo wanda za a busar da shi ya bushe a rinka aunawa mudu mudu ko kwano kwano a rinka yin buhu buhu da karshe a nika shi ya zama gari a sarrafa shi ta hanyar dan wasu ko wani abu to irin wannan rogon akwai zakka a kai da tumatiri da tattasai da albasa duk waɗannan babu zakka a kansu amma idan an busar da tattasai ya zama busasshe an busar da tumatiri to ai ya daina an sunan tumatiri ma sunan shi kauda a hausance duk waɗannan akwai zakka a kansu domin za ka auna su da kwano za ka yi buhu buhu ɗinsu haka abin da ya shafi barkono busasshensa ai ma ana iya ajiye shi a a ajiye zuwa wata kaza ko kwana kaza kafin a sayar da ta shi ma za a yi zakka a kan kaga kuɗi sai sun kai dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu tumaki sai sun kai arba'in abinda bai kai arba'in babu zakka a kai da su da awaki shanu sai sun kai talatin abinda bai kai ba talatin babu zakka a kai za kuma sai sun kai biyar in ba su kai biyar ba wato ainihin babu zakka a kai kayan abincin da za a fitar mata zakka sai sun kai hamsatu autuk kowane wuce ɗaya kuma shine sati sittin sittin sau biyar kaga sa'i ɗari uku kenan buhu giza guda bakwai mai cin kwano arba'in arba'in kwano guda bakwai zuwa sama abinda bai kai bakwai ba zakka bakwai zuwa sama shine abin da yake akwai zakka kuzu min amwalihim sadaqatan daga nan sai waɗansu matsaloli da malamai suke yin sabani akai kamar urudu tijara haja ta kasuwanci kana da buhuna da kake sayarwa na gero na shinkafa na dawa kana da katan katan na madara na sabulun wanki na Mai shafawa shin akwai zakka ko babu malamai sun sabani wadan sun ce akwai zakka waɗansu sun ce babu ina fata an fahimta da kuma waɗansu matsaloli waɗanda ba wannan ba amma dai waɗancan su ne ruku ababen da galibi aka tafi akan cewa akwai zakka a kan ubangiji ke kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim lafazin tutahhiruhum na fassara a cewa ka tsarkake su wa tuzakkihim kuma dai ka tsarkake su biha da ita wannan zakka wannan ita ce galibin fassara da malamai suke yi cewa kalmar su tusahiruhum fi'li mudari ne wanda fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta wato shine fa'ilin da ke cikin khud fi'l al-amr shi ma fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta wato da tusahiruhum da tuzakihim dukkan su damirul mukhafaf shine fa'ilin amma dan su malamai suka ce a'a inda wannan shine fa'ilin idin yadda na fassara da sai a ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ba su tahiruhum ba ina fata an fahimta tun da kun salaf ne su tahir sai zanto jawabu salaf ne ina fata kun fahimta a ce kenan ita zakkar biyan lati su tahiruhum ina fata an fahimta kudu min amwalihim sadaqatan su tahiruhum karbi sadaka a wajen su wanda za ta sarkace su wato sadakar ita ce za ta sarkace su daga dattin rowa daga mako daga kyashi ina fata an fahimta wato sadaka tana tsarkake mutum ke sannan wato zakihim kuma suka ce wannan yana komawa zuwa ga wato ainihin anta kenan anta allazi tuzakkihim biha ai bi sadaka inna wa salli alaihim kuma kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum addu'ar ka nutsuwa ce a gare su wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne sai Allah ya ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد يخرجون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ألم يعلموا شباك مثل أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وبنجد تعالى shine wanda yake karbar tuba daga bayansa wa yakhudhu sadaqat kuma shine wanda yake karbar sadaka idan sun yi karba ya ba su lada ba wai ya karba a matsayin dukiyar ba a'a karfar ubangiji shine in sun baiwa talakawa sun karba ta hanyar da Allah ya yarda ita sai kuma Allah ya ba da lada sai da shi ma ya karba ki wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma lalle Allah ta'ala shine at-tawwab mai karbar tuba sannan kuma shine ar-rahim mai jin kai game da bayansa ma'ana ya kamata so munafikai da ba sa sadaka ko waɗansu daga cikin musulmai masu raunin imani da suke rowa ba ka fitar da zakka ko suna fitar da ita ba ta hanyar da ta dace ba ya kamata sun san cewa ba ubangiji ta Allah shi ke karban tuba da haka su su tuba Allah zai karban tuba zai karban tuba ya kamata su gamsu da cewa ubangiji ta Allah shi ke ba da ladan zakka idan an yi dan haka ya kamata su bayar da zakka ya kamata su ciyar dukkan wata ciyarwa ta wajibi wa annallahu huwa tawwabur rahim ya kamata su san cewa Allah ta'ala ya siffanta da karban tuba a kowane zamani da kowane lokaci sannan ya siffanta da cewa shi mai rahama ne kuma rahamarsa ta wasu komai ta wasu kowa subhanahu wa ta'ala mala'ikunsa sun tabbatar masa suka ce rabbana wasita kullu shay'in rahmatan وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم wato ya ubangiji ka wasu komai ta fuskar ainihin rahama da kuma ilimi da aka kai gafara ga waɗanda suka tuba mala'iku ke roƙan gafara ga wanda suka tuba da aka sai mutum ya tuba kenan tuba a falala a cikin ta bangiji ta ala ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun qul ce da su i'malu ku dai ku yi aiki fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannan bangiji ta ala zai ga aikin ku sannan kuma manzon sa ma zai ga aikin ku mummune za su ga aikin ku gani na aikin Allah ana nufin bayyanar da shi a fili amma gani na Allah ya riga ga aikin da mutane suke yi manzo zai gani a ranar tashin kiyama sauran ne za su gani a ranar tashin kiyama ranar da za a fallasa a fili yau matubula sara'ir ranar da za a fallasa asiran mutane afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fi dan adam bai san ba me zai faru idan an binciko abin da ke cikin kaburbura aka tona asirin abin da ke cikin kiraza da zukatan mutane yawma idin tuhraduna la takfa minkum khafiya a nan za a bijirar da ku gaban Allah ba wanda babu wata rai da za ta boyu a gaban Allah kowane rai da me ya aikata da me yake za a bayyana shi a fili kowa ya gani to wannan shine ake nufi fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah zai ga aikin kuma na Allah zai nuna wa rasuluhu manzo kuma zai gani da shi zai zama shaida akan al'ummarsa wal mu'minun mummune kuma za su gani dan mummune kuma za su zama shaida sashin su akan sashi kowa ya da aiki ke sabon da za a yi wa kowa wa taturaduna ila alimul ghaibi wash shahada da sannan za a mai ku zuwa ga masanin gaibu shi kadai shine Allah wanda ba wanda ya san gaibu sai shi qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun alimul ghaibi wash shahada da ko masanin koyi masanin bayyane shine Allah wa yunabbi'ukum wato dan ya ba ku labari da makuntum ta'malun dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم wallahu عليم حكيم idan kun lura idan muka biyo ayoyin da aka faro daga jiya an lissafa mutane ne akwai dai masu imani su ne sahabbai da aka ce والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان to daga nan gurin kuma sai so an faɗi sakamakon su jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawzul azim suna cikin aljanna Allah sa mu cikin su daga nan sai munafikai tsantsa waɗanda suka kware kan munafunci wa mimman awlakum min al-a'rabi منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أن يمثل قولهم عذاب إلي بيو daya a nan gidan duniya daya bayan sun mutu a kabari mafi girma kuma ta ranar tashin kiyama Allah sare sannan sai a kawo ajin mutane na uku wanda suna da aiki na gari amma sun garwaya da ne da mummuna wa akharuna ko bi dhunubihim khalasu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa an yutuba alaihim wannan an bada labarin Allah zai musu gafara Allah zai karbi to a nan sai a kawo waɗansu daban wanda ba sa cikin waɗancan ba sa cikin waɗancan kamar an ware su wani adabi ne yan kaɗan su ne Allah ce wa akaruna akwai waɗansu daban murjauna li amrillah a wata kira'a murjauna li amrillah su an jinkirtar da su wato za a yi musu jinkiri li amrillah zuwa ga al'amarin Allah in ma yu'azzibuhum ko dai Allah ya musu azaba wa in ma yutubu alaihim ko ya karbi tuban wannan za a sani a wani lokaci na gaba ana nufin daga saukar wannan ayar a daidai lokacin da ta sauka ba a san me suke ciki ba an sa su cikin wani zama na dako na jinkiri murja'una li amrillah ana an jinkirtar da su ba a riga an yanke hukuncin su ba za a yi musu azaba ko kuma za a karɓi wani in kuma aka ce murja'una li amrillah an sa su kamar suna cikin fata na a karɓi tuban su in ma yu'azibuhum ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya karɓi tuban wallahu ghafurur rahim wallahu aliman hakim ubangiji ta'ala masani ne sannan mai hikima ne to waɗannan wanda aka ce an jinkirtar da su bayani zai zo nan gaba mai yiwa a darasin gobe in Allah ya kai mu cewa dai su matan an karɓi tuban su su da dai mutum uku nan da aka yi jinkirin karɓi tuban su ka'ab ibn malik da sahabban nan guda biyu waɗanda aka ce wa ala salatatil ladina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رغبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ allah الله إلى آخر الآية وتمرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن تطهروا والله ayoyi za su zo gaba suna magana a wani gungu na cikin munafukai karkashin jagorancin wani mutum da ake kira abu amir rahib al abu amir al tun lokacin jahiliya sai ya shiga addinin kiristanci ko yahudanci ma'ana da ya shiga ɗaya daga cikin addinin ahalin kita a lokacin jahiliya to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira zuwa Madina ya samu wannan mutum a Madina wannan mutum yana ganin cewa wato shi abin girmamawa ne cikin mutanensa amma duk gaba ɗaya mutane da sun musulunta sai su koma farkashin jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi sai wannan ya bakanta masa rai haka da ta sa yake yin imani bayan ya fahimci da su sai dai ya haɗa kai da kwarai tawa don su zo su yaƙi annabi bayan an kammala yakin badar aka ɗauro marar yakin uhud ya zo tsammanin sa yan kabilarsa alkhadarjiyun za su goyi bayansa amma ba su goyi bayansa ba suka tabar da shi sannan ya sake dai tafiya ya bar garin madina yana ta neman dukkan wani abokin adawa da annabi don ya taya shi adawa da annabi don ya taya shi gaba da addinin musulunci to ana a cikin wannan yanayi sai suka samu wata dabara da makida ta su ta munafikai don ta kai shi ga matsayin har ya tafi kasar rom don ya je kulla kawance da sarkin rumawa ya ba shi sojoji na haya ya zo shi zai taimaka a zo a rusa dole musulunci a Madina to kuma a nan madina yana tare da munafukai da suke tare da shi na cikin garin madina sai suka je kusa da masallacin kuba sai suka shafi wani fili sai suka yi wani masallaci da nufin cewa munafukai kar su rinka zuwa inda mummune suka su rinka zuwa wannan masallacin kuma sai suka bayyana uzurinsu na fili suka ce dalilin yin su ne don duhun dare na sa da tije ba sa iya zuwa sallar isha'i sosai muka yi masallaci a kusa da gidajen mutane ba sai sun je kuba ba sannan idan ana sanyi ba a yi zuwa sallah su ko manufarsu ne idan suka yi wannan masallaci na farko dawo irin nasu yi nasu a wannan masallaci masu adawa da musulunci na biyu wannan ya sa su samu damar jefa shakka ga musulman da suke da raunin imani tunda koya ta ga masallaci kai za ka kyauta su so bari ka je kai sallah amma ba ka da tabbacin mai biya gina dan yada kalmar musulunci dan kare tutar musulunci dan yada sunnar annabi ko dan wata manufa ta ka karantanka shi da ire-irenka to da haka sai suka mayar da wurin wani gungu na tare mutanen da suke dadawa da musulunci to amma kuma suna ganin masallacin ba zai karbu ba har sai sun je sun nemi annabi ya zo ya bude musu masallaci ka duba kuma kida suka je suka samu annabi suka lallace su cewa ya zo ya musu sallah idan ya bude musu masallacin to kenan ya zama karɓar da duk jama'a za manzo Allah kuma lokacin yana shirin yakin tabuka yace gaskiya ba zan samu zuwa ba dan saboda ina kin tafiya yaki sai in na dawo daga tabuka sannan na to a wajen kan hanyar dawowarsa kafin ya shiga madina duka bai fi ni sai ba ko kwana ɗaya ko wani adadi na kilomita ya ka saukar da waɗannan ayoyi dan a faɗakar da shi wancan masallaci da ta alƙawarin za ka je ka buɗe musu ba dan Allah suka yi ba sun yi shi da manufar raba kan al'ummar musulmi sun yi shi da manufar ya zama matattara na dukkan mai adawa da kai mai adawa da addinin musulunci sun yi shi don ya zanto zango na tsara masu faɗa da addinin musulunci da a kan da take sallah a cikin sa ubangiji yace wallazi nattakadu masjidan zirara da waɗanda suka riki masallaci a matsayin zirara wurin cutarwa kaga masallaci ana yin sanadin ya zama wurin ibada dan a yi sallah dan a yi tikafi dan a yi karatu dan a karantar da qur'ani qur'ani da tafsiri da fassara a karantar da sayyid bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sayyid ibnu majah muwatta na imam a karantar da fiqh a karantar da ulum matattara dai ta ilimin shari'a sannan a bayar da dama bayi masu ibada za su zauna su karanta alkur'ani ko wani abu don wannan manufar ake masallaci duk wanda ya masallaci da wata manufa daban ba wannan ba kenan ya rusa manufarsa sai ya masallaci sannan duk wanda ya yi dan waɗannan manufofin kuma zai yi dan Allah ba dan in kwace al'ummar masallacin wani ba ba dan in karya wani ba ba dan wani kaza ba a'a ni dai dan wannan masallaci zan so matattara ta gaskiya in mutum gaskiya yake so gashi to shikenan ko da masallatai sun zama ɗari a gari ɗaya in dai adadin mutane suka bukata ta sa haka ba saba wa Allah ba amma in bukata ba ta kai ba sai wani yayi dan wata manufa to ana jin tsoron ya zama masjidul zurar masallacin cutarwa ubangiji yace wallazi naddaka masjidan firaran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin waɗanda suka rike masallaci da nufin cutarwa wa kufran da kuma kafirce ma ubangiji wa tafriqan bainal mu'minin da kokarin raba kan mummunai wa irsadan liman araba Allah wa rasula da kuma wurin tanadi da kiri ga dukkan wanda ya saba wa Allah da manzansa wanda yake yakar Allah yake yakar manzon Allah idan ya zo masallacin za a karɓi masaukin sa mai adawa da risala da manzon Allah ya zo da risala muhammadiyya in ya zo masallacin za a goyi bayansa sa to duk wanda wannan ita ce manufar su da kan ah, masallacin su kaga bai zo masallaci ne da ba shine wa irsada liman araba Allah wa rasuluhu min qabl ya zama matakara irsad wato ana fassara shi da ida wato wurin da ake bayar da training ga waɗanda suke haraba Allah wa rasuluhu min qabl dama sun taba yakar Allah sun taba yakar manzon Allah a tarihin baya sun taba ta adawa da jin musulunci a tarihin baya sai a ba su mafaka a wajen ko irsad ya zanto intizar yani makanul irsad li kulli man araba Allah wa rasuluhu min qabl قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى wala yahlifunna amma za su rinka rantsewa da Allah in a aradna illa husna wallahi ba wata manufa da ta sa muka riki wannan masallaci na mu sai neman lada lafazin alhusna neman lada ko neman sakamako wallahu yashhadu innahum lakazibun ubangiji ta'ala yana ba da da cewa ƙarya suke ba dan neman lada suke ba dan haka la taqum fihi abada kai annabi kar kai sallah a cikin har abada lafazin la taqum ta'birun bil qiyam al murad bihi salat qiyam tsayuwa ai ɗaya ne daga cikin bangarori na sallah kamar kumin laila illa kalila an gane ku an tajara baiti lil ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud an gane ko tahir baiti lil ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud ma'ana kaga al qiyam tsayuwa kenan dan haka dai la ta kun fiya abada karke sallah a cikin har abada la masjidul buddha ala taqwa min awwal yawmin lalle masallacin da aka azhar sakin ginin sa akan taqwa tun ranar farko ta ginin sa a haƙƙo an ta koma fi shi ne ya fi cancanta ka tsaya kai sallah a cikin cikinsa fihi rijalun yuhibbuna an yatafahharu a cikin sa akwai mazaje waɗanda suke son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin ubangiji yana son waɗanda suke tsarkaka wato waɗanda suke tsarkaka daga datti daga najasa daga dukkan abin da bai dace ba malamai suka ce abin da ake nufi da masjidin kusa ala takawa min awwal yawmin haqqan an takuma fi shine masjid quba waɗansu kuma suka ce a'a masallacin da farkon ginin su dama akan harsashin takawa shine masallacin annabi da ke madina ma'ana ko dai masallacin ba ko masallacin madina dangane da masallacin annabi da ke madina hadisi cikin musulmi ya nuna eh shine masallacin da dama utu ta ala takawa min awwal yawm an aza harsashin ginin sa akan takawa amma masallacin uba shi kuma akwai hadisi da ibnu majah ya rawaito da Imam al-Hakim an-Nisaburi su ma sun hadisan na nuna cewa masjidin Quba masallacin Quba shi ake nufi da wannan al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yace la ta'aruda bainal qawlain ba cin karo tsakanin zantukan guda biyu domin lalle masallacin kuba an haɗa harkashin ginin sa ne akan takawa ha akwai masallacin Madina na manzon Allah an haɗa harkashin ginin sa akan takawa banda su kuma ko san su da ake nan sa akan takawa sai dai in har masallacin kuba ya samu wannan matsayi to lallai masallacin madina ya fi cancanta samun masallacin madina baya rushe masallacin kuba shi ma ya zanto haka samun masallacin madina da kuba zanto cewa usita ala takawa min awwal yau a ranar ginin dama dan Allah aka kafa su baya hana waɗansu masallatai a Maiduguri waɗansu a Kano waɗansu a Kaduna waɗansu a waɗansu wuraren duniya su ma ya zanto an kafa su a kan a ce isara ce ake cewa duk masallacin da za ka je kai sallah ya zanto ya bayyana a gare ka a fili wanda ya gina masallacin in mutum ɗaya ne waɗanda suka gina in adadi ne mutane to lalle sun gina don Allah don neman yardan Allah kai ka fahimta ka a gani na zahiri ko da a zuci ba haka bane ba kai ka riga ka kubuta a wajen Allah to irin wannan masallacin sun zaka ji dan haka malamai suke kafa hujja da wannan ayar cewa a ce akan je masallaci ba wai dan ginin sa kadai ba a'a dan irin mutanen da suke sallah idan irin mutanen da suke sallah a ciki wato masu takawa ne masu tsoron Allah ne dan sar ahadu sunna ne ba ɗan bid'a ba to wannan masallacin shi ya fi cancanta ta shiga dan fihi rijalun yuhibbuna an yi ta yatafarraqu amma masallacin da ake bid'a ai kaga babu wadansu mutane da zaka yi yuhibbuna an yi ta yatafarraqu ya suna bid'a za su yi yuhibbuna an yi ta yatafarraqu sai waɗanda suke sunna yi yuhibbuna an yi ta yatafarraqu sai waɗanda suke kan tauhidi babu shirka su ne rijalun yuhibbuna an yatafa'aru wallahu yuhibbul mutafakkirin dan haka dai kallon gini yana da muhimmanci wata manufa ta mutum ya gina sannan kuma waɗanda suke ciki suke raya masallacin a yanzu shi ne ɗaya daga cikin abin da zai ja hankalin ka kamar kalkale wa masallaci lalle ya zama matattara ta yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta taimakon addini الله ta في فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين التي افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف النار أمن أسس بنيانه على شفا جرس آلٍ استنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان إن ينزم صلاة دمج ننسى يسن حرسات جننسى أكن حرسات نتقوى da kuma neman yardan Ubangiji shi irin wannan masallaci shi ne mafi alkhairin wuri da mutum zai je ya yi ibada amman assasa bunyanahu ala shafa rufin har ko masallacin da wanda ya aza harsashin gininsa dama ya aza ne ala shafa jurufin hari a bisa ga gabar wani rami na halaka fan hara bihi don haka zai rufta da shi da jahannam cikin wutar jahannama yanzu irin wannan masallacin shi ne za ka yi sallah ciki wallahu la yahdil qawma zalimin ubangiji baya shirye da mutanen da suke azzalimi a takaice dai ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wancan masallaci da abu amir rahib suka je suka gina shi da ire irenka ba ba kan harsashin ta suka gina ba a'a masallacin ka kai annabi da masallacin ku ba waɗannan masallatai da waɗansu ire iren su su ne waɗanda aka ga harsashin ginin su a akan takawa amma wancan ko ba a akan takawa bane tunda ko ba a kan takawa bane ba amfani ka je kai sallah a cikin wato ana ga an talan annabi kenan da wannan aya kamar yadda kuma na faɗa fadin ayar na nufin duk inda aka sallahu musulman aka samu masallatai guda biyu nan ga wannan nan ga wannan kuma sun zama kusa da kai ka iya zuwa wannan ka iya zuwa wannan to za ka kalli wanne ne kake ganin an ke niyya wajen ginin sa wanne ne kake ganin waɗanda suke cikin sa suna neman gaskiya suna kokarin suna kokowar sai an bi sunnar annabi ba a yin bid'a ba a kada kada cikin masallacin ba a abin da ya saba wa Allah to irin wannan masallacin shi ne za ka amma duk wanda kaga ana bid'a sai ka kauce mata ka je inda ba a bid'a lalle abin da zaka lura a samu fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu lalle kuma a samu wanda suka gina lalle da kyakkyawan niyya suka gina wannan kamar yadda na faɗa abu ne na zahiri ba ka san abin da ke cikin zuciya ba abin da ya bayyana gare ka shine abin da zaka yi aiki Allah ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim wannan ginin da suka gina ba zai guje ba ya zama abin shakka a cikin zukatansu wato su da kansu sun riga sun tabbatar sun da mummunan niyya gare su ba dan Allah suka yi ba su da tabbas cewa daidai suke don kamar yadda manzo Allah ce al-ismu ma haka fi nafsika wato shi zunubi ko laifi shi ne abin da kai kanka a zuci na maka kai ko da a fili ka bayyana sisir haka amma a zuci kana ji a jika. yanzu duk mai bid'a a zuci yana ji a jika musamman in ya gane bid'a ce amma yana karewa tun da ya mai da ita hanyar cin abinci to a zuci yana ji a jika. duk mai wani aikin sako ko da ya halatta a fili amma a zuci yana ji a jika la ya zalu bunyanuhum allazi banaw ribatan fi qulubihim sai ya zama wani abin da ke haifar da saka a cikin zuciyarsu ina ba dama fahimta illa an kafa kulubuhum sai fa in zukatan su sun yanke ma'ana sai fa in mutuwa ta zo dan wani zuciya da dinga bugawarta ai alama cikin alamu na mutuwa wanda babu kokonto a kansa wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala shine alim masani sannan kuma shine hakim wato wanda yake mai hikima sallatu inna allaha istawaa minal يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل saya anfusahum kayutansu wa amwalahum da dukiyoyinsu wato su ba da kansu dan musulunci ya ci gaba su ba da dukiyoyinsu dan kalmar Allah ta ɗaukaka wannan shine hajar da su suka sayar wa Allah farashin da Allah zai ba su shine bi anna lahumul janna wato ainihin aljanna ta tabbata gare su ka ba da kanka ka ba da dukiyarka shi kuma Allah ya ba ka aljanna ka jifar da kan naka da dukiyarka ka duk mallakar sa domin lillahi mulku samawati wal ard abin da yake mallakarsa ya baka kuma ya saye shi a wajenka da abin da kuma ya fi wanda ya karba a wajenka ai wannan fadar rahama suke ne kawo haka yuqatiluna fi sabilillah su je su yaki din daukar kalmar Allah fa yaqtuluna su kashe abokanan adawa wa yuqtaluna su ma a kashe a wata kira'a fa yuqtaluna wa yaqtuluna sai a gabatar da mabni lil ala alal mabni lil wato wannan abin da yake nufi wani sashi cikin su a kashe su wani sashi kuma su kashe kafirai dama yaki haka yake babu yakin da babu hasara a ciki sai dai baka fatan hasaran ka sai yawa ne ka fi fatan abokin adawar ka hasarar ka tafi yawa yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun za su yaki dan daukar kalmar Allah su kashe su ma a karsu to idan an kashe su sun yi shahada su kuma in sun kashe sun kashe wanda bai yi shahada ba wa'adan alaihi haqqan wannan alkawali ne na Allah wanda ke tabbas baya tashi fit taurat wal injil cikin at-taura da cikin injila wal qur'an da kuma a cikin al-qur'ani an yi alkawali cikin at-taura littafin da ke hannun yahudawa in har ba su boye ba in ba su yi magudi ba an yi alkawali cikin linjila littafin da ke hannun kirista in har ba su boye ba ba su yi magudi ba akwai jihadi akwai jihadi a cikinsa a da kalmar Allah to kaga a ce ba ta'addanci bane ba jihadi ba ta'addanci bane jihadi adalci ne ya ta bambanta ta irin yakin duniya na daya da na biyu da aka yi a kace miliyoyin mutane a banza ya ta bambanta fada irin wanda a yau ake yi a kasanni daban-daban na duniya waɗanda ake karkace mutane a banza jihadi yaki ne na adalci tsarkakakken yaki ne ba ya da tafi a cikinsa a shi a cikin attaura littafin yahudi a shi a cikin linjila littafin kirista in dai malaman su ba su ɓoye ba in ba su jirkita shi ba in ba su garwaya da son zuciya ba ga kuma a cikin alkur'ani mai girma shine wa'adin alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ya fa Allah taka alqawli babu wanda ya fa Allah taka alqawli fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi ku yi bushara da irin wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da Allah in har kun yarda kun ba da kan naku da zuciya to tabbas shi kuma Allah ya ajiye muku farashin yana jiran ku ita aljanna da duk abin da ke cikin ta da kayan ni'ima fastabshiru bi baitikum alladhi bay'atum bi ku yi bishara da wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da ubangiji subhanahu wataala wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan abin da aka ambata shine rabo wanda yake mai girma rabo mai girma gawa at-taibuna al-abiduna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah idan an ce at mutanen da suke tuba daga kafirci zuwa ga imani daga bid'a zuwa ga sunna daga ayyukan sabo zuwa ga ayyukan da'a daga san rai zuwa ga ikhlasi at-ta'ibun kenan al-'abiduna mutanen da suke ibada tafarali da tanazila sawa'un ibada ta dukiya kamar zakka ko ibada ta gangan jiki kamar sallah da azumi ko ibada da ta jibanci dukiya da gangan jiki kamar jihadi ga dukiya ga gangan jiki kamar aikin hajji da umara ga dukiya ga gangan jiki da sauransu duk dai suna yin ibada ta farali da ta ta dukkan waɗannan nau'ikan ibadoji su ne al'abidun sannan sai alhamiduna an ware alhamiduna duk da za su yi cikin al'abiduna su ne masu godiyar Allah da baka yawan yawaita faɗin alhamdulillah subhanallah walhamdulillah dan Allah shi ake godewa da fari shi ake godewa da karshe wala alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al hukmu wa ilayhi turja'un da aka ya bude wadan surori da hamdala alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fatir samawati wal ard alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal ard kuma ya rufe wadan surorin da hamdala wa taral malaikata hafina min hawli al ard يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هذا كل سورة دولنا آية بل له الحمد في الأول له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون سنة الحامدون سنة سيمي السائحون lafazin as-sa'ihuna waɗansu malamai suka ce masu azumi haka suka fassara kalmar waɗansu suka ce ba masu azumi ba ake nufi ana nufin as-sa'ihuna masu kai kawo a ban kasa tafiya ta ɗaukar izini ba tafiyar bude ido ba tafiyar wa'azi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun lati fi sudur tafiya dan daukar izina tafiya dan yada wa'azi tafiya dan neman ilimi tafiya dan jihadi duk wannan suna cikin as-sa'ihuna matafiya tafiya dan neman halal ka kare mutuncin kanka ka kare yunwar iyalinka duk wani nau'i ne na siyaha as-sa'ihuna masu kai kawo tafiya dan ka je wata daula da ta rushe a baya a tarihi ka ɗauki izina cewa mu ma watan wata rana ba ma nan duk wannan yana cikin tafiya wato ta ɗaukan wa'azi da izina su ne as-sa'ihuna sannan sai mai arraki'una sajiduna an ambaci ruku'i da sujada ana nufin sallah al'amiruna bil ma'ruf nahu nahuna 'anil munkar masu umarni da kyakkyawa sannan kuma suna hani daga mummuna wal hafizun li hududillah masu kokarin tsare dokokin Allah dokokin Allah a karan kansu sannan su tsare dokar Allah a duk abin da suke da iko a kansa yana da iko akan matarsa da ƴaƴansa da makwabtansa da yaran gidansa ya sa su bi Allah to zai tsare dokar Allah kan wannan yana da iko akan masarautarsa gundumarsa districtinsa idan hakimi ne jiharsa karamar hukumarsa in shugaba ne na karamar hukuma to zai kokari ya kiyaye dokar Allah wanda zai iya a karkashin sa al-hafizun li hududillah Allah ce wa bashir mu'minin kai bishara ga waɗanda suke mummunai wato waɗanda suka cika waɗannan ababen da aka ambata wannan aya ya yan uwa musulmi akwai ragowar bayani a cikinta mai muhimmanci amma sai dai mu tashi akan su gobe idan Allah ya kai kar ku manta da cewa kuma goben da safe karfe goma akwai lacca da aka keɓance ta dan mata kadai wanda za a rufe